inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima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 wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talatin ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan April miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa na Imam al rahimahullahu ta'ala in ba ku manta muna cikin kitabul adabi wa gairihi na littafin muna cikin babin farko na kitab ɗin. kwaɗaitarwa ga jin kunya da kuma abin da ya zo game da falalar kunyar ita kanta da kuma tsoratarwa daga kishiyar kunya shi ne alfasha na magana ta magana ko ta aiki da kuma batsa ba shi ne babin farko ba to karatun satin da ya wuce mun tsaya hadisan abdullahi dan umar yadda allah tabbata gare su wanda ya ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce da kunya da imani haɗi suke yan an ka ɗauke guda shi ma guda sai a ɗauke shi ma'ana yan an ka ɗauke guda gudan ba zai tsaya ba haɗi suke kullum na haɗe suke kaza ashe kenan <clears throat> wanda duk baya da kunya wannan hadisin yana nuna baya da imani hakan ga eh, danga wanda baya da imani shi ma ba za ka sami kunya tare da shi ba haɗe suke to Allah ya shirya da mu don haka kunya muhimmiyar abu ce tana daga cikin ɗabi'u wa'yanda musulunci ya zo mana da su rashin kunya ta shi zaune rashin kunya saɓanin abin da musulunci ya zo da shi ba ya halatta matsayinka na musulmi ka zama da shi kunya sannan ‘yan an ka ce kunya ɗabi'a ce wadda ke shiga ga komi ta game komi <clears throat> kunya ga magana kunya ga aiki kunya tsakaninka da ubangiji kunya ga mu'amalolinka da mutane ‘yan uwanka kunya tsakaninka da ubangiji shine ka ji kunyar abin da ya aza maka ka kasa daga yi hakan ga kuma ka ji kunyar abin da ya hana ma ka zo ka aikata to jin kunyar waɗannan shine kunya ta tsakaninmu da ubangiji kunya tsakaninmu da mutane ƴan uwanmu kuma duk abin da ga al'adar ɗan adam ana cewa a sha to ka ji kunyar faɗinsa ko aikata shi muna tare daɗa na magana ne ko na aiki duk mu'amalar da za ka yi da wani mutum ɗan uwanka musulmi ne ko ba musulmi ba to ka tabbatar da baka yi abin da za a ce ma a sha ba ga mu'amalar nan kada ka cuce shi kada ka yi mai ƙarya kada ka ha'ince shi kada ka zalunce shi duk abin da za a cewa a sha to ka ji kunyar yi ne muna tare to Allah ya shirya da mu Allah ka tabbatar da mu masu kunya mu zama masu kunya ga komi namu domin <coughs> imanin mai cika <coughs> tun da an ce tare take da imani ko joyo da yadda Allah za mu tashi hadisin mujammi'in ko yace wa an mujammi' ibn harisa ibn zaid ibn harisa an amihi radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala alhaya'u shu'batun min al-iman wala imani liman la haya'a lahu magana ta ƙare. rawahu abu shaykh ibn hayyana fi kitab al-thawabi wa fi isnadihi bishr ibn galib al-asadi majhul ci gaba da kawo hadisai <clears throat> masu kwadaitarwa ga jin kunya da kuma nuna falalar kunya yace an karɓi wannan hadisi daga mujammi'u Ɗanɗan harisa shi harisa ɗanɗan zai zaid harisa to shi mujammi'u ya karɓo daga amminsa ammin nashi shi ne sahabi yadda Allah tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan sahabin ammin mujammi'u ya karɓo daga manzon Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi manzon Allah ya ce alhaya'u shubatun min al-imani kunya ɓangare ce ta imani Shi shu'ubatun bi ma'ana qita'atun muna muna tare kunya ɓangare ce na imani ko ko ka ce kunya reshe ne na imani duka ana fassara shi Uba da shi kunya reshe ne na imani kamar a ce imani itaciya ne to kunya reshe ne daga rasan wannan itaciyar muna tare ko kuma a ce kunya wani wuri ne to eh, imani wani wuri ne to kunya ɓangare ne na wurin nan da ake kira imani shi ne ce alhaya'u shu'batun min al-imani kunya ɓangare ce ko reshe ne na imani wala imana don haka babu imani liman la a laugadu wanda baya da kunya shi ke magana ta ƙari sai a shafa a tashi a wace wala imana babu imani liman la haya laugadu wanda bai jin ku wanda duk baya da kunya to baya da imani tare suke don haka inda duk an ka rasa daya ba za ka samu daya ba yan tawaye ne aminan juna Hassan da Husaini da kunya da imani muna tare sai yace wala imana don haka babu imani kaga la din nan lamun nafi ce wani irin nafi ne nan? nafiyul kamal nafiyul kamal ne da kenan wala imani ba ana nufin babu imani gaba daya ba babu imani kwata kwata ga wanda baya da kunya a ma'ana wala imani babu imani kammalalle ba imani cikakke liman la haya alau duk wanda baya duk wanda bai da kunya imanin sa ba cikakke bane yana da naqas shi amma anar hadisin da ya inganta yace rawahu abu sheikh ibn hayyan <clears throat> abu sheikh ibn hayyan ya rawaito wannan hadisin fi sawabi ina ganin ka rufe yashi eh fi cikin littafin sa kitabu sawabi wa fi isnadi sai dai cikin isnadin wannan hadisin bishir ibn galibin al-asadi akwai wani dattijo nan da ake kira bishiyar. dan galib al-asadi shi wannan bishir ibn galibin majahul majahuli ne gun malamma hadisi hadisi cikin isnadin da majahuli me matsayi wannan hadisin da ifi ka gani don haka akan wannan majahuli da a cikin isnadi an kace wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci eh kaga amma ma'anarsa mai kyau kunya bangare ce ta imani babu imani cikakke ga duk wanda baya da kunya to kaga ma'anar tana da kyau yayi daidai da sauran hadisan da na gabata shekaran jiya amma dai tun daga illa to wannan hadisi hadisi ne da ishi sai mu annabi salati mu wuce Allah ya kara mai tsira da aminci hadisi na gaba yace wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala amma dai ko bai inganta ba saura sun inganta ba mun kai shekaran jiya ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istahayu minallahi haqqal haya qala qulna ya nabiyallah inna lanastahayi walhamdulillah inna kun san hikimar da yasa nake karanta lafazi sannan yanzu in fassara saboda koya muku yadda ake karatu don kar ku karanta da dalili yanzu ku dibi wannan kowa dibi littahi ne inna lanastahi kaga lam din nan lamu ta'kidi ce kakkace la da ka ce la nastahi ka sa lam alif ma'anar gaba ɗaya ta canza lanastahi nastahi kakkace la nastahi shi yasa nake karanta larabcin sannan in zo in fassara muna tare qulna ya nabiyallah inna lanastahi walhamdulillah ƙala <clears throat> laysa zaka walakin na istihya min Allah haqq al-haya anta hafadha ra'asa wa ma wa'a wata tahfadha al wa ma hawa wal tadhkur al-mauta wa man arada al-akhirata ta raka ad duniya. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه الترمذي وقال هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابان بن إسحاق عن الصباح بن محمد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى ابان بن إسحاق فيه مقال <clears throat> والصباح مختلف فيه wa tukullima tukullima bidan misai wa tukullima fihi li rafi hazal al hadith wa qalu as-sawabu an ibn mas'ud mawqufun ورواه الطبراني مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم ci gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitarwa dangane da jin kunya da kuma nuna falalar kunya a faɗaitar ka zan mai kunya to kuma in ka zan mai kunya wace falala da Allah zai baka ba shi ne babin mu ba kenan kunya tana daga cikin ladubba na musulunci yace wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karɓi wannan hadisin daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah tabbata gare shi qala dan mas'ud ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce istahayu min Allah ku ji kunyar Allah haqqal haya'i mafi gaskiyar jin kunya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake umurnar al'umma mu kenan ko cewa ku ji kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunya ma'ana ku ji kunyar Allah kuma ba ranke ranken jin kunya ku take totur ku kai makwara da jin kunya Allah muna tare sai malamai sun ka ce wannan hadisi yayi kama da ayar qur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku wanda sun kai imani ku ji tsoron Allah mafi gaskiyar jin tsoron sa kaga an nemi ku ji tsoron Allah me yamma ana haqqa tuqatihi kowa yadda yake iyawa kamar yanzu kaya ne kaya ne an ka aji kowa ya ɗiba gwargwadon abin da yake iyawa ƙarfinmu duka daidai yake a kowa ya ɗiba gwargwadon ƙarfi ne amma kada ka yi kista kaska ɗebi abin da kana iya ɗaukar fiye da shi ɗauki abin da da an ƙara to ba ka yi mai shi a ka ɗauki mafi mafi tukewar abin da haka yi muna tare ma'ana kowa ya yi gwargwadon samun ikonsa to shi ne manzon Allah ya ce hayo min Allah ku ji kunyar Allah haƙƙal haya mafi gaskiyar jin kunya kenan ku ji kunyar Allah ku kai makwara ga jin kunyar Allah tabaraka wa ta'ala ala dan Masudu marwayi hadisin ce, kulna sai mun kace ya nabi Allah ba su ne annabi ke umarni ba to umarnin ya tsaya gare su su dan Mas'udu sahabbai ko ya kawo har gare mu ku nake tambaya wannan umarni ne manzon Allah ya ba sahabbai ne ku ji kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunya ta yi wannan umarni ya tsaya ga sahabbai ko da mu da mu saboda me annabi ya san da kai don me da kun kace da mu eh saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani mutum to umarni ne ga dukkan al'umma yan annabi ya wani sahabinsa ko yanzu kaga sahabbai masu yawa annan istahayu ga wawul jama'a mutane ne masu yawa to ko da mutum guda annabi ya umurta je ka yi abu kaza to wannan umarnin ya shafi duk al'umma yi. domin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wannan zira. an aiko annabi ba ga mutum guda ko ga wata kabila ko ga wani gari da dukkan mutane don haka sai malaman usulul fiqh sun kace amrun nabi sallallahu alaihi wa sallama lil wahidi amrun li jami'il umma illa idza jaa dalilu tafsir ya annabi ya umarci wani mutum guda cikin al'ummar sa da abu to wannan umarnin ba ya tsaya ga wannan ɗaya ba ya shafe mu duka ya shafi duk al'umma sai dai in wani dalili ya zo mai nuna umarnin na annabi wannan ɗaya yake nufi haka in annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wani wani abu ya ce kakka koma yin abu kaza to wannan hanin ba ya tsaya gare shi shi ɗaya ba ya shafe mu sai dai in akwai dalilin da ke nuna cewa shi ɗaya ne an ka ba wannan umarni amma mutukar babu dalili to umarnin annabi ya shafe kowa saboda me saboda Allah ya aiko shi ga kowa da kowa muna tare to sai yace <clears throat> sai dan Mas'ud yace kulna sai mun ka ce ya nabi Allah ya annabi Allah inna lanastahayi walhamdulillah ai mu alhamdulillah muna ko jin kunyar Allah kaga da me ya kwance gumbawa kenan ko faduwa ta zo daidai da zama dama kayi niyyar zama sai ka faɗi hmm? sai annabi ya umarce su ya ku ji kunyar Allah mafi gaskiya mafi tukewar jin kunyar Allah dan masudi yace inna lanastahayi walhamdulillah aiko muna jin kunyar Allah alhamdulillah to kalli amsa da dan mas'ud kalli kalmomin da manzon Allah ya amfani da su kalli kalmomin da dan mas'udu sun ka bada amsa abinda annabi ya ce istahayu min Allah ku ji kunyar Allah haqqal haya'i mafi gaskiyar jin kunya bai ce musu dai ku ji kunyar Allah ba yayi shiru ku ji kunyar Allah mafi gaskiya ma'ana mafi tuƙewar jin kunya muna tare kowa ya iya ƙoƙarinsa. sa to su dan da sun ka zuba da amsa sai sun ka ce inna hayi ba su ce inna hayi haƙal haya'i ba kamar yadda manzon Allah ya ce don me saboda in sun kai haka nan sun yi zurfafiya don haka sai sun ka tsaya dai ga abinda ba za su wuce gona da iri ba sai sun ka ce inna lanastahi wal aiko gwargwado manzon Allah muna jin kunyar Allah alhamdulillah muna tare kaga saboda ladabi maimakon su ce lalle ai manzon Allah muna jin kunyar Allah mafi tuki wajen kunya sai yace a sun ka ce a muna ko a alhamdulillah ko gurgudo muna jin kunyar Allah ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce laisa zaka ba wannan kunyar da kuke nufi ba ita nake nufi bane akwai abin da manzon Allah ke nufi su abin da suke nufi ai menene jin kunya biyar dokokin Allah da ta abin da Allah ya hana gurgudo muna gwargwadon kokarin mu sai annabi ce ba wannan nake nufi ba walakin al-istihya min Allah sai dai jin kunyar Allah haqqal haya'i mafi gaskiyar jin kunya ya kunshi abubuwa guda hudu kaiwa makura ga jin kunyar Allah ya kunshi abubuwa guda hudu kamar yadda zan zo cikin hadisin yace walakinna walakin al istihya kun gyara walakin al-istihya'a sai dai abinda ajiyar kunya min Allah ga Allah haƙƙal haya mafi gaskiyar jin kunya na farko shine an ta hafazar ra'asa ka kiyaye kai wane kai wannan gungurumin kai wannan gungurumi ba shi ne kai ba to mafi abin jin kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunya shine ka kiyaye wannan kai da kan gani wa mawa'ada da abinda kai ya kiyaye babbar magana to menene kiyaye kai malamai sun ka ce ka kiyaye kai duk abin da yake na saƙon Allah kanka yadda ka aikata shi da kannan naka sujuda ga gunki ya halatta ko bai halatta ba da ni ake yi da kai kanka yadda ka ka dukar da ranka sujuda ga wani Allah ko menene ko dan adam ne ko annabi da yake sallallahu alaihi wasallam ba ya mai sujuda sai dai Allah muna tare kakkawa kakka yadda ka yi amfani da kan kakawa wani sujuda ne ta zo ni mana na farko sannan kakka dukan da kanka ga kowa in ba Allah ba ba wai sai sujuda ta kai goshi ƙasa ba daidai da dukan da kai hakan ga saboda girmama in ka zo gaisuwa ba barka da asuba ranka ka yi in ka zo da na gaba ba ana dukan da kai ba wasu har ruku'i suke yi to ba wai ruku'i ba shi ruku'i ba a kuwa ruku'i illa Allah to ba ruku'i ba ka dan duko da kanka haka saboda girmamawa haramun ne wurin gaisuwa takkawa kowa shi illa Allah me dalili hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar hadisin Anas dan Malik Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace law kuntu amiran ahadan an yanzu li ahadin la'amartul mar'ata an tazid an tazid li zawjiha min adami haqqihi alaiha annabi ce da zan umarci wani ya duka wa wani yawa wani sujuda nan wace irin sujuda ba sujuda wanda ake wa Allah ta kai goshi ba sujuda ta dukawa a gaida wani da zan umarci wani yayi sujud me addalilin mu na cewa sujuda ta zo cikin wannan hadisi dukawa ake ne ba kai goshi kasa ba saboda faɗar Allah da yace wadkhulul baba sujada ku shiga kofar garin bani Isra'il na zamanin annabi Musa Allah ya yi musu umarni su shiga gagari can ku tai gagari can ko Iliya ko Baitul Maqdis in kun ka zo in kun ka zo shiga garin ku shiga kofar garin sujjadan kuna ma wasu juda wace irin sujuda ta kai goshi kasa koko a ta dukar da kai ma'ana ku shiga kuna masu dukar da kan kuna masu tawali'u ku shiga garin da tawali'u don haka sujuda ba dole sai kai goshi ƙasa dukan da kai sujuda ne to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da na zai ina umarni wani wa wani sujuda ya duka ya da wani da na umarci mace ta duka ta gaida mijinta don me saboda girman haƙƙin miji a kanta amma dai manzon Allah ya ce ban yi ba kaga ashe ko mace haramun ne ta duka don haka al'adar da kuke yi musamman sufaye sai kowa wannan duke-duke sai ga yana duke kuma duke-duken banza ne dama duke duke ka wuce bace ka to wannan duken da yayi eh a wasu kabilu mu mun hunta munan sakwata sakwata wannan duke duke mun ba da shi Da dai mu ko gurfa ne gare mu gurfa nawa ake yi wasu ko ba su yi ake fusa ta yana duke duke haka in an ka ba da hannu ba a ba babba hannu sai ya baka hannu sai ka yi aka muzanta shi ko baka hannu ka kira shi aka bai muzanta ba wai girmamawa ce wanda ya bai girma ya girman manzon Allah to an haɗa hannu da manzon Allah wane ne fi manzon Allah girma <coughs> da ake cewa ba a haɗa hannu da shi don haka wannan ba addini ba ne al'ada ce ta jahiliya kowa ana haɗa hannu da shi <coughs> muna tare to shi ne na farko kiyaye kai kafka yadda ka yi amfani da kanka wa kowa su juda da ba Allah ba na biyu kafka dukar da kai wurin gai da kowa Allah ɗaya aka duka wurin gai sai in ka zo sallah kai ruku'i muna tare sannan na uku irin yadda mutane masu girman kai kai mutum yana ta yana daga kai da hausa ya ake ce mai iri nai walawa da ɗaukar kai gare shi ɗaukar kai matakabbiri yana ta yana daga kansa sama hakan ga ma'ana duk ku da annan ko kallo ba ku ishe shi ba to kakka yadda kai haka nan kuma ɗabi'a ce ta mutakabbiranci kibri haramun ne muna tare wannan duk suna cikin kiyaye kai sannan duk abin da ka san ka haddata na alkur'ani ba cikin kai yake ba to ka yi ƙoƙari ka riƙe shi kakka yadda ya sulbuce ma yana cikin kiyaye kai muna tare duk abin da ka san ana tsayawa da me ake tunani da kai to kakka zauna ka yi tunanin duk abin da ya saba ma Allah in tunani za ka yi ka yi tuntuntuni ga makhluqatul abubuwan da zai kara maganin girman Allah ka yi amfani da kai wurin tunanin abin da zai sa ka ƙara ganin girman Allah ba ka yi tunanin abin da zai zarka zuwa sabon Allah ba muna tare wannan duk yana cikin kiyaye kai sai ya ce walakin nan ya amin Allah jin kunyar Allah alhaya in mafi gaskiyar jin kunya an ta zara. shi ne ka kiyaye kanka wa ma wa'ada abin da kai ya kiyaye ni ka yi kiyaye sun ka ce gaɓuɓuwan da a tare da kai ku diba na gaba nawa a tare da kai kunnuwa ba suna tare da kai ba hanci yana tare da kai idanu suna tare da kai <clears throat> baki ma ɗan an ka cire kai yanzu a ce a cire mai kai gaba nawa za a cirewa tare da kai to shi ne wa mawa a da abin da ya ta kai da abin da ya tara ma'ana gaɓuɓuwan da bayan ka kiyaye shi kan sannan kuma ka kiyaye duk gaɓuɓuwan da a tare da shi yanzu an ce a dace ma mutum kai yan an ka dace kai da ni da ni ya tafiya da kai da kunnuwa da idanu da hanci da baki to waɗannan gaɓuɓuwan duka suna cikin abin da kai ya tara su ma kai ƙoƙari ka tsare su muna tare ka tsare idanunka <clears throat> Allah ya ba da umarni a tsare ka ka zanna komi kallo kake yi dole mu rutsa idanunmu Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما بما تصنعون بما تصنعون بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية kaga cikin sura guda suratul nur Allah umarni guda yabba maza da mata cewa maza an umarce su tsare idanunsu haka su ma mata an umarci su tsare yadda ba a halatta ma mata kallon mazan da ba halalin su haka kuma maza an haramta wa kallon matan da ba halalin ku ba muna tare shi yasa annabi ya hana zama bisu yi suna hmm? kana kallon mata masu wucewa in dai ba lalura ba to to ka gani to ka ga a kiyaye idanu ka gani a kiyaye Allah ya yi umarni a kiyaye idanu dole mu rutsa idanunmu ba wai komi ka ka buɗe bulufin ko ma ka ce ka buɗe ko ba bulufin ba ma duk wani fim dai ko da ko na hausawa ne irin finafin nan gada da mashiriri can ga yan kano ke yi <clears throat> yan fim na kano ke duk da kallon su haramun waɗannan matan da a cikin mai don ka kallace su haramun muna tare da sauran ma maimakon kallon su samu kasan na wani malami kasa ka saurara ka kallace shi yayi ka amfana ga Ya yayi kallon fim don haka Allah ya yi umarni mu tsare idanunmu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni mu tsari kunnuwanmu kada ka duk inda ake saba ma Allah kar ka zo ka saurara duk abin maganar da aka saba Allah haramun ne ka saurare ta in ka saurara ce wanda ya faɗi ɗaya layi da shi da ya faɗi da kai da ka saurara duk layin ku guda kamar yadda wani malami yake cewa yace wasam aka sun an sama'il khana ka saunan lisani annan nuduki bi fa naka inda sama'il khana sharikul liqa'ilihi fantabi ka tsare ka daga sauraren barna duk abin da a haram shine alhana, albatil ka tsare ka daga sauraren duk abin da a haram ka saunin lisani irin yadda an ka ce ka tsare harshen ka annin nuduki da gaba da fur yadda ba a yadda ka furta haram ba haka ba a yadda ka saurari shi da kunnuwanka ba Wani ya furta ka saurara don me fa'in nan ka inda sama'il ilhana domin kai maka sani lokacin da yake sauraren haram sharikun liqa'ilihi mai tarayya kake da mai faɗin haram ɗin kanka ji aishi ya wani babu ruwana ya faɗi kai ko ka saurara to irin zunubin da an ka rubuta mai shi da faɗi iri da za a rubuta kai da ka saurara sharikun liqa'ilihi fanta biyu don ka faɗa ka muna tare don haka ba wanda ya ce ka buɗe kunnuwanka sauran duk abin da bai halatta a faɗi ba to bai halatta haka baki shi kuma shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani yake cewa wala taqaw ma laysa laka bihi ilmun dan me yace inna sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kakka bibi duk abin da baka da masaniya game da shi wala kafu daga kafa'a ne ba daga ibba ne kakka ce kakka tsaye ba tsayewa ba ne bibiya ne kakka bibi kamar mutum yana gabanka ka biyu kiyya sai ba kana biyu da kiyya saba nan ƙiya kakka bibi duk abin da baka da masaniya game da shi don me saboda inna sam a jinka wal basara da ganinka wal fu'ada da zuciyarka kullu ulaika duk waɗannan kana anu mazo duk sun kasance abin tambaya go sai Allah ya tambaye ka da ka tafiyar da jinka ya sai Allah tambaye ka da ka tafiyar da ganin ka sai Allah tambaye game da ka duk sai an tambaye su don haka dole mu tsare muna tare game da halshe idanu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jasad murgatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb cikin jiki akwai wata tsoka sai kira ta mudga Ne murga oka daidai a jefa cikin baki a tattaune ita ce murga matum dagu wanda ake jefa cikin baki a tattaune tsoka to cikin jiki akwai wata tsoka ya karama ko za su na haɗin ta gyaru ta tsokan nan eh, salahar jasar kullu jiki duka ne ya gyaru za su fasada in sun lalace fasadar jasar kullu jiki duka ne ya lalace wace tsoka ce annabi ya ce ala ku saurara kalbi ya ce zuciya ashe kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zuciya ita ce shugaba ga sauran gabubuwan jikinka duka me ke mallakar sauran gabubuwa zuciya ita kuma zuciya tana da masinja tana da aike duk inda tana son take so a yi wani abu akwai wata take aikawa akwai wata gaba da ita an masinja zuciya wace gaba ce idanu su ne zuciya. yanzu in baka gani ba abin na faɗo ba ga zuciyarka amma in da ka gani ba wannan ko ka ga shawa ko ka yi kyama ko haka duk dai abin da zaka da sai dai ido zai fara gani shi yasa waɗanga idanun da ka gani dole we have to be extra careful da su shi yasa Allah ce mu tsare muna tare daga idanu ga hadari sai baki shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yace sai ya kira wani sahabi mu'az dan jabal yace ya mu'az kuffa alaika hada kame wannan sai annabi ya jawo harshen kansa mai albarka kaga wanda kaga ne kame shi ma'ana kakka zama duk abin da lauje ya jawo haƙi ne duk abin da kan ga dama ka faɗi a'a ka kama ba ka kama harshenka ba ko wace magana ake faɗi ba sai mu azu abin bashi shi ba maki manzo Allah harshen da muke magana kuma an ce mu kame hmm? sai ya ce ya rasulullah a inna mu akhaduna bima ta takallama bihi mu za a kama mu da laifi dangane da abin da muke magana da shi sai annabi ya ce sake latka ummuka ya mu'az uwarka ta yi wajinka ya kai mu'az magana ce ta jawo hankali da ban tsoro kai kamar da hausa mu ce riddungu ya ɗauko ma ruwa ko ko bane ya cika ko a rada ta haukanka ba muna da wa'annan kalmomi ba na jawo hankali da ban tsoro sai annabi ya ce sake latta ummuka uwarka ta yi wabinka wa hal yakubbun nasa fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinati ai babu abin da ke kifar da mutane cikin wuta akan fuskokin su ba ma ka sai da kawahunka kai tafiya cikin wuta ba a kifar da kai cikin wuta akan fuskoki ko ko akan hantunan su ba abin da ke yawan kifar da mutane cikin wuta illa hasa'id al-alsinati in bancin girbi girbi hallusan su abinda harsan suke girbowa don haka wanga harshe da kuma gani wala mugu haɗari gare sai mun kiyaye shi yasa tsaya jinsi annabi ya ce man samata ja wanda duk yi shiru ya tsira ba dai sai ka yi magana ba to sai ka zan wawa wawa an tafi inda zai ya zo majalisin sarki inda duk ya zo fada sai ya yi wauta sai sarki ce a kai shi gidan yari kullum haka ne sai an ba sarki hankuri a dawo da shi rannan wawa ya zo fada sai ya yi shu ya ƙi magana an kai ta hira a faɗi banza a faɗi wayuwa ya ƙi ko ƙala sai wani can ɗan magana ya ce yau kan wawa ba ka bai ce komi ba ya ka ya ce tun yi zancewa tun da sanda duk ne magana sarki ce a kai da gidan yari ko ƙala ba sai dai ya ɗaura uwa ta yi eh yau da dalili da daga da yar yake ko ɗalibin cewa sai da ya ɗaure to kaga inda wancan bai dage shi ba ya shiru kaga da askira amma <laughs> kaga yau zai bai tsira ba don haka mu yi ƙoƙari mu kame halussan mu ba komi ake faɗi ba muna tare Allah shi ba mu iko shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa za walakin al istiya min Allah <clears throat> <clears throat> sai dai jin kunyar Allah haƙal haya'i mafi gaskiyar jin kunya an ta da ra'asa shi ne ka kiyaye kan kawo ma abin da kai ya kiyaye kiyaye kai duk kaska yadda ka yi komi da kan nan illa abin da ɗa'a ga Allah duk abin da an samu Allah kaka yadda ka yi shi da kan nan naka abin da kai riƙe da kai na gaskiya ayoyin ƙur'ani da hadisan da ka haddace da sauran maganganu kaskaye yadda su kuce ma to yana cikin kiyaye kai wa ma wa'ada abin da kai ya kiyaye abin da kai ya kiyaye ne gabubuwan da a tare da kai idanu hanci baki da kunnuwa to ka yi kokari ka kiyaye waɗannan gabubuwan duka kiyaye su ɗaya kenan na biyu wa tahfazul badana kuma ka kiyaye cikin ka wa ma hawa shi ma cikin da abin da ya tara kiyaye ciki kakka yadda duk abin da Allah haramta sa cikin cikin ka ka ce ka ce samu kudin can hanci ko ka yi sama da faɗi ko eh, abin ga eh, ni suna dai gashi shanan da duk dai abin da dukiya ta haram abinci na haram ko abin shi na kakka da kasa cikin cikinka duk abin da Allah ya haramta sha irin giya da sauran abubuwan da ke karɓa sunan giya duk abin da ke sa maye kakka yadda kasa cikin cikinka to shi a kiyaye ciki muna tare wa ma hawa da abinda cikin ya kunsa abinda cikin ya tara shi ma kamar yadda kai nace muku abinda ya tara gabubuwan da a tare da shi shi ma ciki akwai gabubuwan da a tare da shi ku bani labari da wacce gaba da wacce gaba a tare da ciki ka kowa ya kalli ciki kowa da yasa inda ciki yake ko to wacce gaba da alaka da ciki kafa ku suna da alaka da ciki babu komai tsakaninsu da ciki muna tare farji yana da alaƙa da ciki hannuwa ga sunan diba suna da alaƙa da ciki haka zuciya tana da alaƙa da waɗannan su ne gaɓoɓuwan da adda alaƙa da ciki to sai annabi ya ce abu na biyu wanda ke sa a ce ka ji kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunyar Allah shi ne an tafi albaɗina ka tsar cikin ka kakka sa mai komi duk abin da an abu na haram dukiya ta rarraba algushu da sauransu kakka yadda ka zama cikin kashi duk abincin da Allah ya haramta ci da abin da Allah ya haramta sha kakka yadda ka zama cikin kashi wa ma hawa da abin da cikin ya tara gabu wanda adda alaka da ciki ka kai kokari ka tsaye zarka kaska ta da kafafun ko ina sai wani yadda Allah duk inda ka san sakon Allah haka kaska ja kafafun nan bayan Allah ne Allah ya halicce su to bai dace gare ka ya kai bawan Allah ka dauki kafafun da Allah ya halitta ka ce wani sakon Allah ba in kai haka nan kai cin fuska muna tare haka farji shi ma bai halatta ka yi amfani da farjin ko ina ba sai inda Allah ya halatta ma kamar yadda yake cikin ayoyi da yawa na Qur'ani kamar suratul mu'minuna Allah na ta wallabina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malubina sai ce faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adu Allah na lisa ya yace da kuma waɗanda suke masu tsarewa ne ga farjojinsu Allah ya yi umarni ga maza su tsare farjojinsu Allah ya yi umarni ga mata su tsare farjojinsu kowa ya tsare farjinsa wanda zai na wallin furujin ta zuna sai ce illa ala azwaj ba su zuwa da farjinsu ko ina sai ga matansu mata na aure matakka wadda an ka ɗaura ma aure kan biya sadaki liman ya ɗaura aure dattijai ya sun ka shaida muna tare bayan ka nema ga waliyanta illa ala ba su biyan bukatar su da ba su zuwa da farjin ko ina sai ga matansu na aure aw ma malakat aymanun ko abinda daman su na mallaka ana koyangin su lokacin da akwai koyangi yanzu babu koyangi tunda babu yaki na musulunci dama asalin koyangi yan an ka ta yakin kafirai duk wanda an ka samu namiji mace ya dan bawa an ka baka boya mace ko an ka ba wani ya sai dan ma ta zan ka. kana da dama ka yi amfani da ita Shi ne sadaka ko kwara muna tare zai ce ba su zuwa ko ina da farjin sai ga matansu na aure ko ko a kan kuyanginsu illa Allah a zajin amma malakata fa'in na kan waɗannan da na tsaye da biyan bukatocinsu ga matansu da kuyanginsu gairu malumi na ba abin zargi ba ne wanda duk yadda inda mata ta biya bukata ta yi ko kuyanga ta yi babu zargi a kai ne na dama za a samu sai Allah ce fama nifta gawara a zalika amma duk wanda ya nemi biyan bukatar shawa bayan ku yanga ko matarka ta aure kan bi wata hanya ko ce irin hanya ce duniya mun hanya nawa gare mu na biyan bukata da farjoji bayan matarka da ku yangarka hanya ta farko shine zina amfani da wata mace wanda babu aure tsakanin ku ita ba matarka ba ku yangarka ba zina dai kenan ko hanya ta biyu liwaɗi namiji ya amfani da namiji ya halatta bayan da shari'a ko ga ɗabi'ar bil'adama ya saba ɗabi'a Allah bai halicci namiji don a ga shawa ta shawa ta jima'i ba mata an ka halitta don a yi jima'i da ma ba namiji ba muna tare shi yasa da awakar gobe Allah shi mai rama cikin tafsirin raddala yace dan lawadi mahaukaci ne duk wanda kan ga yana ganin shawar namiji shawa ta liwaɗi, to wannan kunya ta ta samu matsala don kalli ko dabbobi dabba biyu ɗaya namiji ka barbaran namiji daga alladai sai wace dabba ce an kace ce dabbobi biyu ne kadiba bunsuru duk zaba bunsuru babu jaraba irin ta bunsuru za ta ga bunsuru biyan bunsuru ɗan watai sai dai mace ko da ko da ta haife shi ce amma dai akwai a ka biya ba bunsuru ɗan watai don haka namiji ya ga shawar namiji wannan tabi'a ce ta mahaukata sannan ita ce tabi'a mafi muni ga ɗabi'ar bil'adama muna tare madalla to ita ce hanya ta biyu ta biyan bukata wadda Allah ya haramta zina sai liwa'i hanya ta uku sai wace sai ma ɗigo me ma ɗigo mata su ma su biya bukatu da wadda namiji ka biyan bukata da namiji ɗan uwa haka mace ta bi mace ya kuwata to ni kullum abin da nake cewa shin wai ita mace in ta sadu da mace ya za ta yi ni kullum ina wannan tambaya iyaka shedanci ne kawai tunda Allah ya hana dole sai an saba ma Allah amma ya za a yi mace ta sanda mace ya uwarta kuma gashi nan yau ya zan bere ramfan gashi nan yawa watsu har mata aure kai suka suna ga mace da mijinta amma ta yadda kasan kaka aji budurwa haka mace ka aji mace ya uwarta ta ne mata sayayya ta ne mata komi wai ba ta ita an miji wa ga mace a zo iya shege ne kawai to Allah ya tsare mu shi ne hanya na nawa hanya na uku maɗigo mata su yi amfani da mata ‘yan uwansu sai hanya ta hudu me hanya ta hudu ta biyan bukata masturbation istimna'i wanda yara matasa ke yi wanda bai da mata in sha'awa ta yi ma yawa sai ka sa hannunka ka yi amfani da al'aurarka har ta biya ma kanka bukata musulmi haramun ne muna tare abinda annabi ya ce manista da ku mun ba ta fale ta zawaj don haka in ka san kana da bukata ba istim na iza tai zuwa aure sai kai aure amma ka ce ai kana uzurin komi ba ka da iyaka dai laifinka bai kai laifin wanda ya yi zina babba ba don ba a yi mahadi amma dai masturbation babban laifi ne shi ma waɗannan su ne hanyoyin biyan bukata sai ta biyar akwai ta biyar namanci akwai ta biyar hanya ta biyar ta biyan bukata amfani da dabba ba ana kama mutum da akwai ko tunkiya ba ko jaka ɗan da ya hakoma baya Allah <laughs> eh? mafi yawa masu amfani dabbobi zaka iskan matsafi ne wasu bokaye ke cewa ka samu jaka ka sadu da ita muna gidan yara an ka kaiwa ne cikin dokar daji an ka kamo shi da jaka dan kokowa da ya zo neman maganin kokowa sai wannan boka ce mai amfani da jajjaja ka ce cikin daji da Allah ya tashi kasai tun ba ta hilin kokowa ba sai an haka mai an kai shi kotu an kai gida sai an kamai sai mai jaka a gani to waɗannan su ne hanyoyin biyan bukata waɗanda shari'a ba ta halatta ba to sai Allah ya ce famma nifta gawara da duk wanda ya nemi biyan bukata bayan waɗannan hanyoyin guda biyu da an ka ta mata tai ko kuyanga tai to fa ika waɗannan humul aduna ne yan ta'adda su ne waɗanda tsallake dokokin Allah Allah ya tsare mu daga tsallake dokokin Allah to shi ne ya ce wata fagal badana ka tsare cikin ka wa ma hawa da abin da ciki ya tara gaɓuɓuwan da adda alaƙa da ciki ƙafafu da farji ko ne na biyu sai hannuwa suna da alaƙa da ciki kada ka yadda ka za hannun ka buji wani in ba bisa haƙƙin shari'a ba balle ka sare balle ka yi sababi ya kashe shi muna tare annabi ya ce lazawa da duniya a wani inda lahi min katilar musulmin duniya gaba ɗaya ta gushe a yi tashin duniya yau annabi ya ce ya fi sauƙi wurin Allah daga kashe mutum guda musulmi to ya ga jinin musulmi ne ya zan araha kashe akuya ma ya fi kashe wanda in ka kashe akuya mai ita na tsashi sai ka biya amma shi mutum ga sunan su ana kashewa on daily basis ba mai magana kuma mafi yawan masu kisan nan musulmi ne ko mafi yawan in suke kashewa musulmi ne kaga ni za mu cewa illa mu ce Allah shi kare mu amma bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alƙawarin manzon Allah ne Allah ya cika dama annabi ya faɗi yace daga cikin ashiratun sa alamomi na alƙiyama ya kasurul haraji tashin hankali zai yawaita sahabbai sun ka cewa mal harji ya rasulullah menene harji ya manzo Allah qala alqatl kisa annabi yace sai ta kai ga a kashe mutum da za a tambaye shi shi wanda an kashe laifin me kai wacce ya kashe ka zai ce wallahi bai sani ba da za a dawo ga wanda ya kashe shi wancan da ka kashe laifin me yayi sai to Allah shi ba bai sani ba subhanallah kaga bala'i kawai ko to halin da muke ciki yanzu kenan kisan waɗanda da annan ana kashe mi Allah ya su ba su da laifi jarabawa ce da wurin Allah Allah ha kare madalla to ka tsare hannunka kakka yadda ka bugi kowa kakka mare kowa kakka sare kowa balle ha kashe wani muna tare sannan banda ɓalle shi ɓalle buroku kakka yadda ka sa hannu ka ɗauki abin da ba naka ba daɗa ko da sunan sata ko ko da eh, sata ta karayi, ko ko sata irin ta wadda 'yan boko ka yi an baka ofis ka yi rubutu ta bakin gambu ƙasƙasƙas ya kashe su ka sa hannu a fitar da kuɗi ka kwaso ka yi gidanka ba haka an kai alƙawari da kai ba hakkin jama'a ne an ka ce ka kula da shi don hakan ga wanda ya yi satar dukiyar ga gara ka ƙetar gidan wani ka yi sata da ka saki dukiyar da ka saki dukiyar bai tilmani domin in yanzu misali in ɓara ƙetar gida na daga ni sai mata na da yawa sata ɗaya zamu shari'a in ma kaya na ɗaya ɗauka ni ɗaya shari'a da shi in na mata ta ɗaya ɗauka ya ɗaya shari'a da shi muna tare amma in ka ɗauki dukiyar bai tilmani in na lokal gannan na to kwai da ƙwarƙwata duk wanda an rayu wannan lokaci da ka ɗauki abin nan cikin lokal gannan sai ya tsaya gaban Allah ya shari'a da kai in kudin jiha ne ka sace duk jihar nan gaba ɗai yanzu kamar jihar sokoto lokal gannan nawa gare mu nawa gannan ashirin da uku ƙauye nawa gare mu cikin jihar sokoto ba su da iyaka ko to duk mutanen lokal gannan ɗin na ashirin da uku na jihar sokoto in ka ɗauki kudin jiha to duk sai mun tsaya kuma ni zan shiga gaba in ce ku to mu sai ni zan zama lauyan mutanen sokoto ku to mu sai wallahi duk inda aka shiga sai mun shiga sai an dawo da kudin nan mutaimacen mu ya tsaye inda aka hisabi kudinmu da an ka ɗauka a dawo da su ga mutanen san kudu na tawo da su a raba a ba kowa nashi don haka wanda ya ɗauki kudin jiha duk mutanen da a cikin jihar nan gaba ɗaya sai sun yi shari'a da kai kaga akwai aiki kenan ko umumu wagga da aka yi a baka mukami to in ku amshi mukami in kun ku amsa ka kun jiya da su suke wallahi duk wanda manzon Allah ya ce wallahi duk wanda ya ɗauki ko da allura dunan, ko ga dunan irin allurar na yan karama da ake ɗinke hulla da ita ita a tura ita ce mafi ƙarshen allura manzo Allah ya ce al-mikhyat wa ma fawqaha allura tunan da abinda a samanta wallahi ko allura ka ɗauka cikin dukiyar baitul mali wallahi za ka zo da ita kana ɗauki da ita gobe kiyama da haka wayan da ɗauki biliyoyi sai su shirya biliyoyin nan haka za ku tashi da su bisa kai kuna ina al'umma sakkwato in ce ku kyale su ya wahala ubangi bari su ya wahala dan neman munafikin Allah na aka ɗauke su ba kan ijja da kan ban mana cin garin kwaki akwai mai yan hake na cikin ku ni da kowa Allah jira san matsaya ta ko wallahi ka ɗauki kuɗi na ya niyya ya bada sunan na rantsi da Allah ɗan biyar ban yahi ma mun ka ce lahira no mercy in kuna da dan noma su to dole ya an noma su in mun kai sai hila alkiya wanda dai sai ya ci kuɗi na Allah sai ya biya ni kun ji da ku ba ku zanda haka nan magana wani munafiki wai sai ya ƙara mulki gobe zai handan over yau da bare sai shiga cikin rediyo wani da ruku yayi mai ka to bai da abin sharu daga cikin sharuɗan dul mazalimi dawo da kudin mu da kasata ta zan nake ce mu yahi ma wahalshe mun da kai tsawon shekarun ka baka bari mun kai umarni da su ba amma ka taushe kuɗi da zai ma taɓa tsaye kuma eh, ku ta ɗauke mu mun iya ne ba ɗan tsoron muka yi ka dawo da kuɗi in ka dato jama'a na cuce ku shekara takwas dukiyar ku ban bari kun kai amfani da ita ba to yanzu ga tana mai suwa don Allah rike wanda ni shekaru da Allah ya yi shi ake hankali shi ma wannan destination ne mu wahalce mun da kai ko mu yahe ko ma mu ji hakkin mu shi ma muna aiki hakkin mu ko ka dawo da idan ka wahalce mu shekara ta muna cin gari kwaki duke muna nan gari ka to balle ka mai suwa ba ka shiga motar da haka so ɗiyanka su shiga motocin da suka so mu muna nan da akwallon motoci su ne muna hayaki eh kuma kuɗin mana ko ɗari da uban kai mutu ba gada gare shi kuɗin mana kuma ka zo ka ne mana buɗa hannuwa wai kai babbar babbar ɓarawo ka yi mana sata kuma kuma ka buɗe mana hannuwa don karan mana in ban ji wani abu ice wanda ya samu ya buge hannu wannan da aka bubudewa to amma haka buga ya biyo ka bashi go ku bari mu biyo su bashi ya hisa biyo mu to Allah ya shirya da mu to duk wanda ya ɗauki kuɗin jiha wallahi tallahi sai ya yi shirya duk mutanen jihar nan zai shari'a to wanda ya ɗauki kuɗin tarayya fa ma'aikatan gwamnatin tarayya su ko duk mutanen Najeriya jiha talatin da shida local government hudu. dot ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu da mu da mu daga waɗanda na yi rayuwa lokacin da ka yi mulki waɗanda an raye eh yanzu wagga tinuwa da ya fara 29 may 2023 ko to da bakin 29 may ɗin nan da an karantsar da wanga gurbi na shugabanni har zuwa 29 may sai ba sannan za su arewa ba to da waɗanda nan mutu da waɗanda an kaya duk wanda ya yi rayuwa lokacin nan wallahi duk tare da za mu agai mu ta gaban Allah mu tsare kaka biya mu dukiyar mu dan haka wanda ya san yana iya wato bismillah ga ga ga hili ga mai doki muna tare to shine kaska yi amfani da hannunka ga saba ma Allah shine wal batana wa ma hawa sai ni kuma cikin gaku wanda a tare da da da ciki sai zuciya ƙafafu farji hannuwa sai zuciya ita ma zuciya kakka yi amfani da yadda abin da saɓon Allah ka zanna kai wai ƙaƙaɗan ƙulla ma wani a ƙaƙaɗan sawa da kuka a ƙaƙaɗan jamuwa da hasara a ƙaƙaɗan sa'awawa da kaza a kakka yadda kai wannan da zuciyarsa. muna tare kakka yi amfani da zuciyarka da komai illa tunanin abin da zai ƙara maganin girman Allah tunanin ibada ya zan kara daga wadda annai to shi ɗaya kamata ka yi amfani da zuciyar ka gare shi shi ne wata farar baɗana ka kiyaye cikin kawai hawa da abin da ciki ya ƙunsa na gaɓu wanda a tare da shi abu na biyu kenan ko menene ake lissafi nan abin da zai sa ka zan mai jin kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunya kada ku manta ina ganin hadisin mikili shi da sayan wani lokaci yau sai na uku waltar kodin mawata kuma ka tuna mutuwa ka ka tuna mutuwa wani bela da kuma karewa ko ta daɗe da za a lauyi amara alfasa na cewa ma huwa bi muzahazi yi min al'adabi ko an yi amar ko da an raya mutum shekara dubu wannan yau da gobe yau da gobe za a kai ƙarshen ko ba a kaiwa za a kai to kullum mutuwa ta zan cikin zuciyarka me ke sa ana saba ma Allah mantawa da mutuwa eh abin ba zama ga duniya a manta da mutuwa amma duk wanda ke kawo mutuwa akwai yadda za a yi sai saba ma Allah to shine yace wancan kudul kadin ka tuna mutuwa wani bela da kuma karewa ko mitar dade wannan duniyar da hangane da rayuwarka ubanka ba ya mutu ba kila ko kakanka in ba ya ba har da ka haifa ya mutu kai ka san babarin ka za a yi ba ko mitar daɗe kai ma yau da gobe yau da gobe ta bakin buzu dauki daidai ba ta barin nama eh wai kasuwa ya zo ya sau mai ɗaya ne nama gasashe yana ta sai ce bari zan dauki dan guda sai ɗauki tsoka guda ya sa cikin baki yana ne yana ɗauka ko da ya isa gida ya canya nama ya ce ya ga nama ko da an ka wanka ya ce kai dauki daidai ba ta barin nama <laughs> muna tare shi ne annabi ya ce wal tadkurul kuma ka rinka tuna mutuwa wal da karewa kullum mutuwa za ta cikin zuciyar ka tuno da cewa wannan rayuwar karewa za ta yi to in kana haka nan yana yiwa a kulla da kai a kulla wani shari duniya da za a bari ni an na hadama cikin ta sai na hudu annabi ya ce wa man arada al-akhir duk wanda yake nufin lahira taraka zinatar duniya zai bakawar rayuwar duniya saboda da duniya da kawar duniya da lahira ba su haɗuwa don haka da duk wanda ke son lahira to dole sai ya ba kawar rayuwar duniya baya wanda kuma ya rungumi kawar rayuwar duniya yana da wahala ya samu ta lahira muna tare to waɗannan abubuwan guda hudu sai da ce fa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka faqadista ya min Allah haqiqa ya ji kunyar Allah haqqal haya'i mafi gaskiyar jin kunya to kun ji mashi gaskiyar jin kunya tare waɗannan abubuwan guda hudu na farko shine ka kiyaye kan kada abin da kai ya tara na biyu ka tsare cikin kada abin da ciki ya kunsa na uku ka rinka tunanin mutuwa da kuma karewa na hudu cewa abin da duk wanda ke nufin lahira to zai ba kawar duniya kamar yadda ayoyin qur'ani da yawa sun ka faɗi Yace tilka darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina wancan gida na wa Allah ya tana dan bashi yace lil ladina la yuriduna ulwa farar am am Allah ya tanade shi ne ga waɗanda ba su nihin ɗaukaka cikin ƙasa wala fasada ba su nihin barna ba ruwan da ce su awa ne bayan Allah to su Allah ya tana da gidan lahira wal aqibatu qarshin qarai lil muttaqina yana ga masu tsoron Allah Allah ka kyautata karshen mu Allah ka cika mana zukatan mu tsoron ka don karshen mu yayi kyau wani wuri yace bal tusrunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal a'aha tusrunal hayatad dunya kuna zaɓin rayuwar duniya wal akhiratu alhali lahira khairun tahi alheri bisa ga duniya wa abqa kuma tahi wanzuwa duniya duk wani nawa ce ko ka da kai shekara uku? to lahira in ka zo shekara nawa za ka yi rayuwar ta har abada ya za ka ɓata waccan rayuwa tare abada mai tsawo akan wannan yan guntuwar rayuwa sannan addara an baka shekara ɗari uku duk mai ɗari uku ya ko tashi yana iya yi lalura ko ta gida ne an ka tashi ba a sashi ko ba ka mutu ba in ka kai shekaru wasu wani lokaci shi kenan kama sai a ko in ma za a lalura cikin abin sai a sa ka cikin ɗaki a kulle don kada baki masu su gane ka ka da nuzan cikin cikin gida muna tare ka koma kamar jariri fitsari cikin wando kashi cikin wando sai an wanke ma sai an ɗebe ma majina mai wani wannan gara ka ce da ƙarhinka da ka koma wannan ka gani kuma yaran da ila arzalin ke nan mafi ƙanƙancin rayuwa ka koma kamar jariri ko sai an yi ma to Allah ya tsare mu daga kaiwa ga wannan hali don haka ya ku jama'a to waɗannan abubuwan guda hudu wanda duk ya kiyaye su shi a wanda ya ji wanda ya ji kunya Allah mafi gaskiyar jin kunya Allah ka ba mu iko rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito shi wa qala yace hadha hadithun wannan hadisin inna ma na'rifu min hadha alwajh kawai mun san da wannan hadisin ne ta wannan fuskar min hadisi aban ibn isa daga hadisin aban dan ishaqa an sabbah ibn muhammad shi kuma ya karbo daga sabbah dan muhammad qala al-hafiz hafiz al-munziri marbucin littafi Allah shi mai rahama ya ce aban ibn ishaqa shi a bani ɗan ishaƙan fihi maqalun akwai maganganu game da shi wa sabba shi ma sabba dan muhammad mukhtalafun fi an yi saɓani game da shi Shan tsakane ko da ifi an yi saɓani wa tukullama mafi an yi maganganu malaman jarhu wata adil sun yi maganganu ne ma'anar wa tukullama fihi an yi maganganu game da shi lirar iya hadha dangane da ɗaukaka wannan hadisin da ya zuwa ga manzon Allah wa qalu malamai sun ka ce sawabu abinda Asawaba a an ibn mas'udin mawqufun wannan hadisi maukufi ne ga ɗan mas'ud ba marfu'i ne ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama rawahu tabrani marfu'an imam wa rawahu tabrani marfu'an tabrani ma ya rawaito shi marfu'i min hadisi Aisha daga hadisi Aisha wallahu a'lamu Allah shine mafi wannan hadisi hadisi ne hasanul lagaini don haka mu yi ƙoƙari mu ji kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunyar Allah mu wuce lokaci ya yi ko Allahu akbar hadisi biyu to Allah ya sa na albarka gare su ai an ce wani abu ko yanzu wanga da ƙarshen gaban shiga ya yi daidai to Allah ya sa na albarka ga abin da muka karanta Abdullahi kalam ma kalla wa dalla la anna al kalam yunsi ba'dahu ba'dan Allah ya sa na albarka Allah ka ba mu iko mu zan cikin waɗanda ke jin kunyar Allah mafi gaskiyar jin kunya don haka ya ku jama'a kada a manta kunya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un da musulunci ya zo mana don abin da an rashin kunya na magana ko na aiki ya ku musulmi tsakaninmu da ubangijinmu da tsakaninmu da mutane ƴan ba baya halatta mu yi duk abin da an rashin kunya abin da ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da hunka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika